Maker Productions. Ya soyayyar gaskiya ta man, ya zan yi rasa ta kuka, na dau alkawari ne da ke abadan ba za mu rabu ba. Ah, Labari na yana da dalili. sali mai saura arena ku biyo ni na warware kulli wata rana ne da daddare ina kwanta ɗakina ba bacci nake ba sai na ji an ɗan tura kofara a jikina babu daɗi kamar wani kwaro ne ya hukai na buɗe kofar gona ya kasa tafuwa ina so in yi addu'a amma ita mata ta yiwa a ranar na ga al'ajab kwana biyu a watan rajab ranar nan an naɗa cikin ni kadai ban san hanyar guduwa gazali na firgice ban san kowa ina nake ba ba shiru na yau ba sannan ba magana nake ba ina cikin wani yanayi a matsayina na saurayi sai na ga 'yar budurwa gani ta ce kar na bata raina ta zo ne nan magana ji sun kaye daban da nawa amman ji tausayi na daure ka bani dama na zo da kai mu zauna bani cutar da kai zan kasance da kai dangina aljana Send a kai Sarauniya TV, tashar al'umma.